barkan da saduwa a wannan yini na goma ga watan al-muharram a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya dace da yini na shida ga watan mayu wato a wannan shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da takwas yau za mu tashi babul haidi babul haidi an aisha ta allahu anha أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم wannan babi da muke magana akai shine babul haidu babi ne da zai magana akan alhaidu alhaidu kuma shine jini da yake fitowa mace bisa ga al'ada a kowane wata yayin da mace ta kai baliga har ya zuwa lokacin da za ta manyanta ya kasance wato kuma ya daina zuwa to zai magana ne akan shi wannan jinin ɗabi'ar shi da sifofinsa sannan kuma a kawo waɗansu daga cikin hukunce-hukuncensa menene abin da mai haila za ta yi menene ba za ta yi ba menene alaka tsakaninta da mijinta a cikin kwanakin haila da sauran abin da ya kama da wannan shine kawo hadisin farko an aisha ta radiyallahu anha an karɓo hadisi daga Aisha Allah ka kare da a gare ta tace anna Fatima binta Abi Ubay lalle Fatima yar gidan Abu Ubay kanat tustahadu ta kasance jini yana zo mata ba gaskaftawa ba tsayawa fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ta zo wajen annabi take kawo kukan cewa ita koyo ta jini take baya tsayawa yaya za ta yi jinin al'ada da kuma jinin da baki ba shin za ta je sallah ne a dukkan kwanaki ko za ta yi sallah a dukkan kwanaki fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya da mun tabbata gare shi da ita inna damal haidi damun aswad lalle shi jinin haila jini ne wanda yake baki wato ba ja yake gau ba jini ne wanda yake ja mai sirkin baki wannan shine sifa daga cikin sifofin jinin haila sai kuma yace da ita yu'rafu wajen wannan kalma malamai sun yi ruwaya biyu waɗansu suka ruwaito yu'rifu waɗansu suka ruwaito yu'rafu to idan an ce damun aswadu urafu jini ne mai launin baki-baki urafu ana gane ma'ana mata suna gane saboda yau da gobe al'adar ce za su iya gane launin sa ko kuma a ce urafu ma'ana yana dauke da wari an fahimta ku sai zan tola huwa arkun ra'iha ma'ana yana da take ko yana da wani wari ko karni jinin haila yana da karni da haka bai idza kana zalik idan har jinin da ke fitowa daga cikin shi ya zanto kamar wannan ne wanda muka ambata jini ne mai launin baki baki fa amsaki an salati to sai ki daina sallah kenan fa idza kana al-akhar idan kuma ɗayan ne mace ta da jini jagau ba baki baki tare da shi ba tawabba'i wa salli to ki Allah rake sallah ki wannan ba jinin haila bane ba jinin na istihaba ce an fahimta ko dama dai jinin haila ana bambance shi da sufofi guda hudu farko kasancewar yana da launin baki baki ba ja ne gau ba na biyu kasancewar yana da karni an gane ku. na uku kasancewarsa wani lokaci yakan tunkuɗi juna wajen fitowarsa an gane ko wato ba wai malalowa yake aka kamar turo shi ake daga an fahimta ko na hudu kuma wato ainihin zai kasance bayan kasancewar baki-baki yana da wari sannan yana tunkuɗin juna sannan kuma mace takan ji zafi wajen fitarsa an fahimta ko wannan zafin wani lokacin tun kafin ya zo ga fitowa idan mace al'ada ta zo mata mukaddimar farko ta alamar al'ada na zuwa za ta fara ciwon ciki da ya fara zuwa kuma sai ta fara samun sauki wata duk wata sai ta samu wannan matsalar wata kuma lokacin fitowar wata kuma takan jira da biyu wajen fitowar ta kila a karan farko daga baya kwana ɗaya biyu kuma ya daina har zuwa lokacin da zai yanki to wannan shine siffofin jinin al'ada guda hudu da zaran jini ya zama jagau to ba na al'ada bane ba da zaran jini ya zanto ba mai tukudan juna wajen fitowar ta shi ma ba na al'ada bane ba sannan kuma da zaran jini ya zanto baya dauke da wannan karnin shi ma kuma ba na al'ada bane ba an fahimta ko sannan shi jinin al'ada asali yana fitowa daga cikin mahaifa ne shi kuma jinin da ba na al'ada ba ba daga mahaifa yake ba yakan biyo jijiya ne kamar yadda bayani zai zo nan gaba to jinin istihaba hukuncin sa shine wato lalle mu ta rinka yin alwala a kowace sallah idan ta yi alwala ta sallan azhar ko da tana tabbas alwala ta kare ba amma tunda jini na fito mata idan la'asar ta zo kuma sai ta sake yin sarki sannan kuma ta sa abin nan da za ta hana fitowa kuma ta sake wata alwala ta nuna la'asar haka magariba haka isha haka dukkan salloli shi yasa annabi ce fatawabba'i wa salli to sai ki rinka yin alwala yayin da zaki sallah wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito shi haka imam an-nasa'i wa sahaha ibn hibban wal hakim ibn hibban al da al-hakim an-naisaburi duk sun inganta hadisin wa tankarahu abu hatim shi abu hatim a binciken sa na ganin hadisi ne munkar a fahimtarsa wani munkarun da zai rawa gairu sika mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa kamar da imam suyuti yake shi ko hadisi munkar shine hadisi wanda yake rawi wanda ba amintacce ba ta fuskan harda ko adalci ya ruwaito hadisi to sai a ce hadisin sa munkari musamman in ya ruwaito hadisin sabanin ruwayar waɗanda suka fi shi adala ko suka fi shi harda ana kulli halin dai almunkarin da zira wa suka a wato munkari shine wanda ba suka ba wanda ba amintacce bai ruwaito shi mutumin da ba amintacce ba ya rawaito hadisi to shine ake kiran sa hadisi munkari to amma nan ijtihadin Abu hadim kenan amma hadisi ne ingantacce a wurin malaman hadisi wa fi hadisi asma وفي حديث أسماء بنت أميس عند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك أما أتكلم حديث أسماء بنت أميس أسماء بنت أميس وتو آه، أسماء بنت أميس ما ترجع ابن أبي طالب ده في هجرة هل يزال كثرها بشر har ta haifar masa da mai suna Abdullahi daga baya bayan ya yi shahada a yakin Mu'ta da aka yi da Romawa sai sai na Abubakar kuma ya aure ta bayan Abubakar ya kuma mutu sai kuma alijin bin Abi manyan sahabbai a jaridar suka aure ta kenan Asma binti sadi hadisin tana wurin Abu Dawud abinda annabi yake wal tajlis fi sai ita mace wadda jini ke zuwa ya ki tsayawa idan tana so ta auna shi na al'ada ne ko kuma na istihaba ne ga yadda za ta yi wal tajlis fi mirkanin sai ta zauna a cikin wani daro na ruwa milkan shine babban roba ko kwano ko kwami da ake zuba ruwa to idan ta zuba ruwa a ciki sai ta zauna a cikin ruwan fa idza ra'at sufratan fawqa al idan ta ga launi na ruwan tsorowa a saman ruwan nan to ba jinin al'ada take ba jinin istihada take falta ta sai ta yi wanka lizuhri wal asri a lokacin azhar da al'asar dan yin la'asar da azhar wutran wahidan wanka daya wa taktasilu lil maghribi wal isha kuma tayi wanka domin magriba da isha'i wutran wahidan wanka daya wa taktasilu lil fajri wutran wahidan tayi wanka dan sallatan asubahi shi ma wanka daya wata tatawaddau fi ma baina zalika tayi alwala a tsakanin haka wato kenan wannan ɗaya daga cikin abubuwan da mace idan tana jini ya ki tsayawa tana so ta sani ko na al'ada ne ko ba shi bane ba sai ta zuba ruwa a robar wanka ko a kwanan wanka ko a menene mazubi babba wanda za ta zauna a ciki jinin na zuba sai ta tashi idan ta ga launin da ke saman ruwan ya zanto ruwan dorowa to ba jinin al'ada bane ba kenan ya zama mai jinin istihaba saboda haka kenan kaga za ta rinka yin sallah an fahimta ko duk abin da aka ce mai al'ada ba za ta yi ba yanzu ita za ta yi tunda ba al'ada take ba ba jinin al'ada take ba to a nan gurin sai aka ba ta dama wani salo na biyu shine sai ta yi wanka don sallatin azhar da asar abin nufi a nan gurin shine idan azhar ta yi sai ta jinkirta ta har sai da asar ta zo sai ta yi wanka irin wankan da ake yi na al'ada sai dai niyyar a nan gurin za ta yi niyyar wankan istihaba ne duk da bai dauke ba amma za ta yi wankan nan dan sallatan azhar da asar da jinkirta azhar sai la'asar ta zo sai ta yi wanka daya sai ta sallace su sai kuma in magariba ta zo sai ta jinkirta ta har sai isha'i ta zo sai ta yi wanka daya sai ta sallace su sai kuma ta yi wanka da asubahi idan za ka yi sallan masu bashi yanzu za ka yi wanka sau nawa kenan sau uku kenan domin sallata waɗannan kamsu salawa to wannan shine salo na biyu da aka bawa mai istihaba dama in ma dai ta ga dama ta yi sayan alwala a kowane sallah dole sai ta yi alwala wannan sauki ne an bata wannan in kuma ta ga dama wanka za ta dauka to wankan ibada ne tana da lada in ta yi to sai aka bata saukin a yamakon ta wanka da sai ta mai da uku uku da azhar da asr suna tarayyar lokaci sai ta wanka ɗaya ta sallace su lokaci guda magariba da isha suna tarayyar lokaci sai ta wanka ɗaya ta sallace su lokaci guda sai ta wanka domin magariba kadai in ta wancan na farko yayi in ta wannan na biyu yayi asubahi nake sauke sai in ta wancan yayi in ta wannan yayi ko dai alwala a kowace sallah ko kuma wanka domin sallatan sallolin biyu to biyu da kuma daya cikin islamin kawai ita kadai ina fatan kun fahimci abin da wata tawaddu fi ma bayna zalika amma in wani abu ya kama na dole yana bukatan alwala kamar za ta yi tawafi bayan ta riga ta yi wanka ta sallaci azhar da al'asr ko wai magariba ba ta yi ba yanzu kuma tana son ta yi tawafi to anan ba za mu ce dole sai ta yi wanka ba sai ta yi alwala ko tana son ta yi karatun qur'ani kuma tana bukatan alwallan karatun qur'ani to a irin wannan lokacin kuma sai ta yi alwala kenan kuma sai ba za mu ce sai ta yi wanka ba an fahimta ko ko kuma an zo za a yi sallan jana'iza ga sahu na maza a gaba ga sahu na mata a baya daga tana da sha'awar ta sallan jana'iza ba za mu ce sai ta yi wanka ba sai ta yi alwala kuma ta ci da su sai dai fa malaman da suka ce mace ba ta yi sallan jana'iza wannan kuma wani abu ne daban sai in babun sa ya zo ma ma ma Allahumma amin wa an hamnata binti jahashin an karbo hadisi daga hamna bintu jahsh wato yar uwar zainab bintu jahaj hamna bintu jahaj zainab bintu jahaj zainab bintu jahaj ita ce ma zainab eh, bintu jahaj ita ce matar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya daura auren daga sama Allah ne ya daura auren ba wani alwali ba wanda aka rabawa goro ko dabino ko wane ne Allah yake na daura wa kai kai annabi shikenan annabi ya kama da tafi gida da ita walamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qada minhunna watara to wannan hamna din ke rabuwa hamna bintu jahaj an karbo hadisi daga hamna bintu jahaj qalat ita hamna bintu jahaj tati kuntu astahadu haybatan kathiratan shadida na kasance ina jini na istihala wanda yake mai yawa ko mai tsanani fa ataitu annabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai na zo wurin annabi jira da aminci tabbata gare shi astaftihi ina neman fatawarsa bi ma'ana atlubul fatwa min ina neman fatawa daga bangaren sa me zan yi shi jinin saba ya yake fa kala sai annabi sai inna ma hiya rakbatun min shaytani wato jinin sahaba da kike ji da gani shi ba daga cikin mahaifa ya kuke ba rakbatun min shaytani wato sukan shaytan ma'ana iblis ne ko shaytan ne ke dukan mace a wata jijiya daga cikin jijiyoyin jikinta sai ta rinka fitar da wannan jinin asalin ba daga cikin mahaifa ke ba shi ko jinin al'ada daga cikin mahaifa ke to tunda kaga wannan daga mahaifa wannan ba daga mahaifa ba kaga dole hukuncin sai canja in wancan zai hana sallah to wannan ba zai hana ba in wancan zai hana dawasu wannan ba zai hana ba in wancan zai hana miji ya zake wa mace wannan ba zai hana ba in wancan zuwansa na sa a kirga shi har a fayyace idda in ya zo to kaza wannan ba za a yi yin haka da shi ba kaga duk hukunce hukuncensa dole zai canja kenan yace inna ma hiya rakbatun min ash-shaytani suka ne na shaytan ko duka ne na shaytan ke dukan mace ko ya zungure ta a jikin wata jijiya shikenan sai ta rinka fitar da jini to kuma galibi shaytanu sukan yi irin wannan idan sun haɗu da masu tsari ko malaman duba idan kuna neman aure da wani sai ya tayar da kai ya auri matar in baka da imani sai mutum ya garzaya wajen malamin boka ya zai ce gaba abin da aka masa yana son ya huta auki to duk yawanci malaman duba da bokaye da yan tsubbu suna da kamfanoni da suke tsakaninsu da aljanu sai su haɗa kai da aljan dan a hana wancan matar sakas a gidan aure duk lokacin da mutum yake ga ɗakin ta sai shi dan ya zo da kijiyarta sai kawai sai ta fitar da jini sai kuke jama'a cewa an sakan wa wanda jini sai da miji ba zai iya saduwa da kyau. a yi shekara a yi wata kullum jini kawai take ta a inda zaka san cewa ainihin jinin ba wancan ne na asali ba dan inda na jikinta ne da me zai faru kenan zai kare da an samu kawai jini a jikinta ko mutuwa ta zai إنما هي ركبة من الشيطان لأن التي فتحيضي ستة أيام sai dai ki kirge kwanakin haila har kwana shida aw sab'ata ayyamin ko kwana bakwai sun maktasin da wata ya zo kin kirga kwana daya biyu uku hudu zuwa shida ko daya biyu uku hudu zuwa bakwai to shi kenan sun maktasin ko shi ya yanke ko bai yanke ba sai ki wanka haila dai ta kare fa idan tanka'ati fa salli arba'ata arba'atan wa idan kin riga kin yi wanka to shi kenan zaki ci gaba da yin sallah ba ruwanki da fitowar wannan jinin sai ki ci gaba da yin sallah arba'atan wa 20 har tsawon kwana 20 aw talatatan wa 20 a wato kwana 24 ko kwana 23 kaga kenan in kwana 6 su dauka shine al'adar ka kwana nawa zaki sana sallah a wata 24 kenan dan kuma kwana bakwai su dauka al'adar ka kwana nawa zaki kenan 24 ma'ana a nan gurin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke nunawa ita al'adar mata mafi rinjayen su in ka tara su kwana 6 ne kwana bakwai babu laifin kila waɗansu sun kasa kai shida a iya samun ɗaiɗaiku kuma da za su wuce bakwai ɗin amma annabi ba wai yana ba mu labarin dukkan mata dole sai kwana shida za su yi ko dukkan mata dole sai kwana bakwai za su yi ba a'a mafiya yawan mata dai suna nan a wannan aji din na masu kwana shida ko ajin masu kwana bakwai duk waɗanda suke wani aji da ba wannan ba ba su da yawa don haka ba ambace su masu kawai kun fahimta da kyau to kenan mai jinin istihaba abin da za ta yi kenan ta riga ta saba wata tana kwana shida ko ta saba wata tana kwana bakwai to amma yanzu jini na zo mata a koyaushe ba ta iya gane wanne ne na haila wanne ne na istihaba to duk lokacin da kwanakin da ta saba ta saba dama ɗaya ga wata take yin al'ada yake fara zo mata ko uku ga wata yake fara zo mata to sai ta ce ga kwana shida da ya wuce kenan sai ta ɗauka al'adar ta kare yanzu wannan da ya zo istihaba ne kwana shida nan ne kadai ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba miji ba zai rike mata ba ba za ta yi dawafi ba ba za ta yi kaza da kaza da kaza da aka saba hana mai al'ada ba amma da zarar sun wuce kawai sai ta dauka kawai ko da jinin bai tsaya ba sai ta wanka sai ta gaba da al'amuran da wannan jini ya zama na ya zama na istihaba ba ta a to kuma wannan ai mai da mun faɗe ta ba sai mun mai ta ta anan a an riga mun faɗe ta ba ba sai mun mai ta ta anan ba hadawa ake duka idan ba ka ba sai ne ta mai mai kenan ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي sai ki cigaba da yin azumi in kwanukan azumi ne ko ki ci gaba da yin sallah fa yi zalika yujzuki annabi yace hakan ya wadatar da ke wa kadhalika fa'ali kullu shahri haka zaki rinka yi a kowane wata kama ta hidu nisa'u tamfar yadda mata suka san al'adan su ke ma haka zaki rinka yi fa in idan ko har kika sami karfi ala an tu'akhir az-zuhra wa tu'ajjil al-asra idan kin sami iko ko karfin jinkirta sallan azhar kuma ki gaggauto la asar dan ki hada su tare sun mata shine ta saurina sannan ki yi wanka lokacin da kika zarkaka wa tazalli zuhra wal asr jami'an ki sallaci azhar da asar gaba daya thumma tu'akhirina al maghrib sannan ki jinkirta magriba wa tu'ajjilina al isha ki jawo kuma isha'i thumma taktasilina sannan ki yi wanka wa tajma'ina baina salataini ki hada tsakanin sallolin guda biyu in kin sami ikon yin haka fas'ali to ki haka mun gane ko wa taktasbina ma asubihi wa tusallina in asbahi ta zo kuma sai ki mata wankanta sai kuma ki mata sai ki sallan sai ki sallace ta kala yace wa huwa a'jabul amrayni ilayya wannan shine mafi soyuwan al'amuran biyu zuwa gare ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da ya bata dama cewa sai ta sallah ko ta sallah a lokacin da kenan za ta yi alwala ta yi sallah kamar yadda hadisin ba nuna sannan kuma sai bata mai cewa da hada azar da asr wanka ta hada magariba da isa sai wanka su sai mata wanka daya sai ce wannan hukuncin na karshe shi ya burge ni sama da na farkon duk da na farkon ya ya halatta amma da mace za ta yi wannan annabi shi hakan ya fito sallallahu alaihi wasallam in mace tana cikin istihaba wannan hadisi rawahu al-khamsatu illa an-nasa'i malaman hadisi hudu sun rawaito kenan wa sahahahu at-tirmidhi imamu tirmidhi kuma ya inganta shi wa hasanahu al-bukhari imamu al-bukhari fi hadisi ne hasan wani hadisi dai hadisi ne wato wanda yake ingantacce domin hadisin hamna bin tujaj da hadisin asma bintu umay da fatima bintu abi ubay a wato gaba ɗaya ibn taymiya yace duka a jikin su ne duk wanda zai yi bafi a babin haila anan baya wuce wadannan hadisan guda uku su ne ke ciki a babin haila gaba ɗaya me kace tambaya menene hujjar malamai da ke cewa sanin jinin haila yana yin kwana goma sha biyar ne a nan gudun annabi ya nuna yana kwana shida ko nawa kayyade al'ada cewa kwana sha biyar yake yi wannan istihadi ne ba nasi bane ba sannan kuma cewa idan mace ta saba tana da al'adarta misali ta saba kowane wata kwana shida kowane wata kwana bakwai haka ta saba al'adarta wata wani wata ya zo sai kwana shidan nan suka kare ko bakwai suka kare jini bai tsaya ba sai suka ce mai فإن جاوز الدم زادت ثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما تكتب تكارب وأنا نوى wannan karin kwana uku su ma ijtihadi ne ba nafsin hadisin annabi bane ba abinda annabi ya nuna a cikin hadisi yan kwanakin al'adan ki sun kare magana ta kare sai ki wanka abin da ya biyo baya da sahaba an fahimta ko eh to ya danganci kuma in ta za ta iya gane sufofi sai ta duba da sufofi waɗansu suka ce mu za mu kayyadun da sufofi da annabi ce inna damal haidu damun aswadu yurafu sai mu kalli sufa da in kwana ya wuce ba magana kwana kwana uku kwana kawai sufa za mu kalla in sufa ta canja ba magana kara kwana uku ya zama istihaba in sufa ba ta canja ba to yana nan a haila din sa kenan an fahimta ko wato kasancewar babin haila babi ne da yake da fatara ta nasi hadisansa ba da ba su da yawa ingantattun hadisansa kadan ne kwarai da gaske ha kuma ba da ayoyi kila sai kadan a cikin alqur'ani mai girma to sai ijtihadin malamai yayi yawa a cikin sa kaga sabani kuma yayi yawa a cikin sa wajen fayyace aqallul haidi ɗaya kenan sannan kuma aksarul haidi biyu kenan sannan kuma halil hamilu tahidu aw la tahidu uku kenan da sauran abubuwa da su biyo baya mai mafi karancin haila sai suke sabani wadanda sai mafi karancin haila shine yini daya in jini bai kai yini yana zuba ba ba haila bane ba waɗansu suka ce sa'a ɗaya ko minti biyar jini yayi yana zuba ya zama mai haila an fahimta ko kaga mafi karanci wadan suka ce a sai ya kwana ya yi ne yana zuba sannan ya zama haila amma dan yi awa ya yi awa ashirin matukar da kai 24 hours yana zuba ba to bai zama haila ba dan haka ba zai hana sallah ba ba zai hana kaza ba zai hana kaza ba to amma in ka bi wannan ra'ayin ai za a samu matsala to ta yaya za ta yi sallah ko kace yi tunda yanzu ya fara zuwa ba da tabbatar zai 24 hours zuwa abin da ya haka ko ba zai kai ba to za ta yi sallah ko ba za ta yi ba yasa duk aka ce akallul hayz sun cewa mafi karancin sa shine awa kaza ko kwana kaza ko hu shine kaza duk wannan babu nasi kai daga Allah ko daga manzon sallallahu alaihi wasallam ijtihadat ne na malamai an fahimta da kyau ijtihadat ne na malamai da haka ziyada ta kwana uku din nan wanda galibi shine abinda malamai mazhabar malikiya suka tafi ko da cikin su ma wadannan sun saba wannan ijtihadi ne su suna ganin cewa wai dan dai a samu tabbas a fitar dai ne ga kokonto a samu tabbas amma ba nasi ne ke a kara kwana uku ba kun fahimta da kyau sannan kuma suna sabani dangane da shekarun da mace take fara al'ada shin sai ta kai shekara da take farawa shari'a musulunci bata iyakance shekara ba babu aya daga cikin qur'ani ko hadisi da yake dole sai mace ta kai shekara kaza sai dai mafi yawancin malamai suka ambaci cewa sai ta kai shekara kaza idan mace za ta ga jini a kwana a shekarun da kai bata kai tara ba tana kasa da ɗan shekara tara sai jini ya fito mata suka ce wannan ba haila bane ba dole sai ta kai shekara tara zuwa abin da ya sama ne sannan ake tsammanin za ta fara al'ada amma imamu darimi yace nayi iyakacin bincike na tambaye dukkan malama ina hadisi babu yace ijtihadi ce don haka mu dai mu kalli abin da zai fito daga jikin mace annabi ya ce mana inna damal hayri damun aswadu yubrafu bai ce shekaru ba in yan shekara takwas sai jini ya fito sai mu kalle shi ya zama damun aswadu yubrafu haila take haka ibn taymiya shi ma yazo da haka da sauran manyan malamai da suka gabata وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جهش an karbo hadisi daga Aisha take cewa lalle umma Habiba bintu Jahsh wato wacce abin kenan Zainab bintu Jahsh shakar ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa dama ta kai karan kuka da yake eh, kuka zuwa ga annabi dangane da jini da ke fita daga jikinta fa kala sai annabi ce um kusi qadra ma kanat tahbisuki haydatuki ki zauna adadin kwanakin da kika saba al'adan ki yi miki kin saba kwana shida sai ki kwana shida kin saba bakwai sai ki ki zauna adadin kwanakin da kika saba al'ada na tsare ki sun maktasili in kwanakin sun wuce kawai sai ki wanka na yanke warjinin al'ada yanzu kuma kin zo mai istihaba to mai istihaba in ma kiyal wala wurin kowace sallah ko ki hada azar da lasar ki musu wanka ko kaza kamar da magabatar a baya fakanat taghtasilu li kulli salatin Aisha ta ce ita wannan baiwar Allah ta kasance tana yin wanka a kowace sallah wannan shine hukunci na uku kenan da aka ba mai istihaba amma wurin kowace sallah ta yi alwala in ma ta hada salloli biyu ta yi musu wanka daya a al asr wanka daya ta sallate su magriba isha'i wanka daya ta sallate su asbahi kuma daya in ma kuma kowace ta sallate mata wanka kafin ta yi ta duk wanda ta yi ta hukunta hukunnan na uku yayi wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi wa fi riwayatin bukhari a wata riwaya ta bukhari yake wa tawadda'i li kulli salatin ki yi alwala a wurin kowace sallah wa hiya li abi daud wa ghairihi wannan riwaya tana nan a hadisin abu da wannan sa ta wata hanyar daban ba ta hanyar da bukhari ya rawaito ba ma'ana ko dai ta yi alwala wurin kowace sallah ko wanka wurin kowace sallah ko kuma ta sallah biyu wanka daya kamar yadda muka gabata a ba za mu iya jere sai mun dai san can wancan ya kawo guda biyu ce kuma ga wanda ya fi kawai zuwa gari sai dan to shi wanda ya fito din nan wato ya fi sauran kenan sauran kuma suna matsayi daya hmm. to amma yana da tabbatar da ita eh eh, eh magana mai tafi cewa ce mai tafi tana yin jini ko ba ta yin jini mai tafi ba ta yin jini al'ada duk jinin da zai fitowa mai tafi ba na al'ada ne ba a shari'ance da likitance eh ya zama jini ne ya a nema masa sababi na wata cuta ne daban amma ba zai hana ta sallah ba ko azumi ko miji zai ke mata eh ya iya zama istihaba ya iya zama istihaba amma lallai ba na haila bane ba saboda ya abin da yasa mace take yin jinin haila lokacin cikin ta babu jariri da zaran jariri ya zo maganin haila kuma ta tsaya kenan wanne ba su da suka ce eh ne amma wannan bane bai ta haka ku tambayi dukkan likitoci waɗanda suke masu bincike kan jariri ku tambaya ku menene jinin al'ada jinin da ke fitowa mata kwanakin da take da juna biyu mai hukuncin sa ba jinin al'ada bane ba ga wannan wani sabon matsala ne babba saboda mun riga mun saba mace mai ciki za in tana al'ada za ta kwana nawa kan su ta shirya yawan wani hawa idan kuma ta kai wata shi cikin ya kai wata da fa 20 yawan auna hawa shine kan su ta 20 kenan sai kwana 25 ba ta sallah babu aya babu hadisi akwai aiki kenan a gaba saboda abin da ya sa ku kalli matsalar da kyau mace wadda take jinin al'ada idan miji ya suke ta an ce ga yadda za ta yi ta yi idda wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna ta quru mace wadda take miji ya suke ta kuma tana da juna biyu ita kuma sai aka ce wa ulatul amali ajalhunna an yadana walahunna yanzu idan ka ce ita wannan mai ciki din nan tana da juna biyu kuma ka ce tana al'ada to sai miji ya fice ta to da me za ta yi haila da me za ta yi idda kai za ta je gargashin salata ta tun da dai ka ce al'ada take kuma Allah ce wala tul amali ajalhunna an yadana walahunna to sai ta yaya kina shine babban abin da sai Muhammadu Lamini Shankiti ya kafa hujja kai kuma dan malikiya ne dan malikiya ne yace ya za a a ce tana ya za a ce tana yace da ai an san ba ta yi yasa ita aka bata iddar ta shine ta haifi abin da ke cikin ta idan aka saki mace ya kasance tana da juna biyu iddar ta shine haihuwar abin da ke cikin ta inda miji zai sake ta da azhar magariba na yi ta haihu ta fitar da idda kun fahimta da kyau inda miji zai saki mace sai ya kasance wace gari ta yi bari ko ba haihuwa ba ko bari daidai ta riga ta fitar ga ajal hunna an hamla hunna su sauke abin da ke cikin su kawai magana ta kai sauke wannan shin ta fuskar haihuwa ce shin ta fuskar bari ne ko me in dai abin da ke cikin ya fita ta riga ta fitar ga idda wa alaikum salam eh yayin da miji ya sake ta tana da hmm. Hmm. Eh. ba ta ba ta fita daga idda kun fahimta ko yace miji ya sake ta da zahar sai ta haihu yace da la'asar shi gobe sai mutu bayan isha'i ba ta da gado ko wasu sun kawo eh eh shi ne ke sa al'ada shi ya sa ko da su a malikiyanci sun yadda idan mace aka ce an take ta sai kuma karfi zo ta aure ba za ta yi istibra'i ba al'istibra'i kuma shi ne haibatun wahida menene hikima daga cikin jinin istibra'i idan a gane ba me ba shi to kuma idan tana da ciki kuma ya za a yi kenan sai a tsaya ta tara yi istibra'i da jini daya kaga an san da ciki ba ta yi wa an ta atiyya radiyallahu anha an karbo hadisi daga ummu atiyya radiyallahu ta'ala anha Allah ya kare ta a gare ta ummu atiyya ita ce nusayba bintu ka'ab ko bintu al al-ansariya mijinta shine mus'ab ibn umair sai kuma yi shahada a uku tana cikin manyan mata sahabbai a yakin Uhud ta dauki takobi ta yaki kafirai ta karkace su kuma duk waɗanda suka ji cewa aka ajiye su tana musu magani kuma sai da sauran tawaga na mata Umma na أم عطية تتي كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد السهر شيئا تتي كنا na لا نعد القدرة باما كرغا abin da ke fitowa daga jikin mutum mai launin kasa-kasa wa wasufurata ko mai launin rawaya-rawaya ruwan ɗorowa kenan ba da tsori bayan kwanakin al'ada sun wuce ba ma kirga shi an wani abu ma'ana akwai wani abu da ke fitowa daga jikin mace mai launin kasa ruwa na fitowa daban mace mai launin kasa wani lokacin ya zanto mai launin dorowa to idan ya fito a kwanakin da ya dace da al'adar mace to ya zama hukuncin su da jinin al'ada idan wannan ya fito a kwanakin da ba shine na al'adar ba kuwa to wannan hukuncin sa ba komai ba baya hana ta sallah baya hana ta azumi baya wajibta mata wanka shine tace kunna mun kasance la na'uddul qudrata ba ma kirga ruwan nan mai launin kasa kasa wa sufrata ko mai launin dorowa dorowa ba da tuhri in dai kwanakin al'ada sun wuce ba ma kirga shi sai an wani abu ba komai bane shi kawai kun ko hmm. yana kama da mai a kasatul bayda wancan daban alkasatul bayda yana zuwa ne karshen jinin al'ada da zaran ya zo alama ne na jinin al'ada ya kare wannan kuma ɗaya ne daga cikin hanyoyin da mace ke gane al'adanta ta yanke kenan idan ta samu alkasatul bayda wani farin ruwa ya fito wato bayan kwanakin jini sun wuce farin ruwan ya fito to alamar kwanaki al'ada ta yanke kawai sai sai wanka shi wannan daban wannan kuma ba fari bane ba ruwan kasa kasa ne kaga hukuncin sa daban kenan kuma da ruwan dorowa dorowa wani lokacin to in ya zo a kwanakin al'ada hukuncin su sai da jinin al'ada in ya zo a wadansu kwanaki daban ba na al'adar mace ba to kenan baya daukan kwanan jinin al'ada kuma to amma shine suka ce to meye hukuncin sa shin fito wanda yana warware alwala ko baya warwarewa wadansu malaman suka ce baya warwarewa wadansu suka ce yana warwarewa amma dai kan baya cikin abin da annabi nassanta a matsayin ababen da ke warware alwala su waɗanda suka ce baya warware alwala suka ce babu nassi daga Allah ko manzansa al kuma shine al-bara'atul asliya ko sai a kyale a abu cewa baya haifar da kaza sai an samu nassi da yace waɗanda suka ce yana karya alwala su kiyasi suka yi kiyasi suka yi amma dukkan su sun yi da ba ne bane ba da haka dan ya tabbata babu mutum dole sai ta wanke ba shi wannan ruwan mai ruwan dorowa ko kata kata dan ya taba tabbata mace ba dole sai ta wanke ba sai dai kawai ta wanke dan tsafta amma ba dan kasance kasancewar na kisa ba duk malamai sun yi ittifaki ba ba ne ba kun fahimta da kyau to amma ya za a ce fitowar sana warware alwala sai suka ce eh ai abu ya iya zantowa ba najisa ba kuma ya zanto ya warware alwala suka ce ga tusa iska ne kawai ta fitowa ba wani abu wani ba mai gangan jiki ballanta na ka ce masa sunan sa amma fitowar kuma ya yi ne ya warware alwala suka ce ta wancan ma zai warware alwala Hmm. Eh. Eh. ba za ka bari ba shi sa muke magana yanzu wannan kwanakin al'adar ne a kawo shi kenan kuma masu yasa ce ba ma kirga komai idan sahabi ya ce lokacin annabi ba ma kirga kaza a matsayin komai daidai ki da ce annabi ya ce tun da lallai annabi ya san suna yi kuma bai ba duk da ba a da bakin sa ba amma da ba daidai suke ba da ya zawace su da ya mutu tsawa duk lokacin da sahabi ce yana daga sunna yin kaza to yana nufin sunnar annabi ba sunnar ba lokacin annabi mun kasance muna yin kaza to daidai kira ta annabi ya ce yace an umarce mu da kaza an hana mu yi kaza to waye ya umarce su waye ya nasu annabi duk da cewa shi ce ba annabi ya umarce mu shine imam al-iraqi ke cewa qawlu sahabi min as-sunnati aw nahu umirna hukmuhu ar-rafu walau ba'da an-nabi qalahu bi athari ala sahihi wa huwa qawlu al-aktsari وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل مرقة kace idan sahabi yace abu kaza sunna ne daidai ki da ce annabi yace idan sahabi yace an hana mu kaza an umarce mu kaza daidai ki da annabi ce, idan sahabi yace mun kasance muna ganin yin kaza kaza ne lokacin annabi daidai ki da annabi ce, ko da bai ce annabi ce ba wannan kaida ce a cikin musallau na hadisi wannan hadisi rawahu bukhari wa abu dawud wa lafzu lahu lafzin kuma na abu dawud ne وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه ان karɓo حديثي لك انس كان مالك الله shi kare ان اليهود قبيل اليهود وكانت اذا yahudawa المرأة فيهم sun kasance idan mace ta yi al'ada cikin jinin al'ada ya zo mata lam yu'akiluha ba sa cin abinci tare da ita ko abinci sha ba sa cin tare da ita waya tana cikin kwanakin al'ada waya ne ta abinci da ita kuma wannan yahudanci kenan fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce da sahabbai isnahu kullu shay'in ku yi duk abin da ko ga dama da matan ku lokacin da suke cikin kwanakin al'ada illa nikaha sai fa saduwa ce kawai ba za ku yi ba amma dan ku ci abinci tare ku ci abinci tare ku kwanta a gado daya ku rufa da mayafi daya ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza in banda saduwa duk komai ya halatta isna'u kullu shay'in illa an-nikah ku yi komai sai saduwa ke kawai ba ku ba me an nikahu anan gure kenan saduwa a ce an nikahu yana zuwa bi ma'anar akadi wa ya'ti bi ma'anar wafi amma malikiyanci sun ce menene an nikahu hakikatan fi maza hakikatan fil wada'i ko majazin fil ko ko menene to an nikahu dai yana zuwa da ma'anar al daura aure sannan an nikahu kuma yana zuwa da ma'anar al saduwa da mace an fahimta ko to kaga da Allah sai sarki fanki hu ma ma saba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba me ma'anar hu anan gudan daura aure kenan hu ma saba lakum wa ankihu wal ayama minkum was salihin min ibadikum duk wannan annikahu anan gurin ma'anarsa shine wato ainihin al'aqdu kullu auratayya din an gane ku amma da Allah ya fahimta laka fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira menene ma'anar annikahu anan gurin alwata kenan to shi yasa sai suke yin sabani wajen fassara fadin Allah ta'ala الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك من آية تجنيه azani la yankihu illa zaniyatan wai mazinaci ba zai ne ba ba zai aure ba ko ba zai zinata ba illa zaniyatan annikahu anan bi ma'anar akadi ko bi ma'anar wat'i <laughs> Rike za suke sabani waɗansu suka ce bi ma'anar akadi waɗansu suka ce bi ma'anar wat'i sabani kuma yana da yawa karkashin tafsirin aya اقنعوا كل شيء الا النكاح وعن عائشه رضي الله عنها وتولى نانونا jinin al'ada bai hana mutum ya ci abinci tare da ba bai hana ko mutum ya sha ruwan sha tare da ita ko su zauna shi fada ko sauran abubuwa ba abin da kai jinin al'ada ya haramta maka game da matarka shine maganar saduwa wa an aisha radiyallahu anha qalat an karbo hadisi daga aisha Allah shi kara mata yadda ta ce ta take kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya amurni fa attaziru annabi ya kasance yana umarta sai in sanya izari izari shine zane da mutum zai ɗaura a kogunsa yana umarta sai in daura zane fa yubakiru ne sai ya rinka wato runguma wa ana ha'ibun alhali ne ina cikin kwanakin haila an fahimta ko wannan abin da wato annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi kenan sai ta mata su tsara zananta ko tiket dinta wannan ba hana su kwanta shimfida daya ko da suna cikin al'ada matukar ta wancan ga ta isa ta fada daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi hadisi kuma a makular karshen inganci dai ya ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaito magana ta kare ba wanda zai ce wani abu kuma eh ba rikici kenan ba da kake malam alaikum salam yanzu magana da muka yi bayan an riga mun ce duk mace da ciki ba ta al'ada ne to ban fahimci kan daga kenan mai mai ta ji mhm. ɗan kwanakin da ya kamata ta yi jini yayi sai yanayin jikinta ya canja amma ita ba ta jini san sam mhm. a kan su gaba da ibada tunda jini ne zuba na ta ibada ta ko da jikinta ya canja dan abin da aka rataye hukunci da shi shine jinin ba canjuwar jiki ba a rataye hukunci ijadan wa adaman wato ya danganci da fitowar jini ne fitowar fitowarsa da shi aka kulla wannan aka kulla hukunci eh. wa alaikum salam wannan hadisan guda biyu a suna ƙarin namun da ba mu ta samu idan ba a kuma yawa wanne da wanne kenan wannan na anas kuma eh bambancin wato tsarin musulunci kenan da tsari wanda na addinin da ba na musulunci ba tunda kaga su yahudawa da alakar da suke tsakanin su da mace tana cikin kwanakin al'ada wato ba ma ta cinwa bace tare da ita ba ta kaza kaga to nawa kenan a shekara ko wani wata kuma za ta yi kuma ko ta kwana shida ko bakwai ko amma da haka kuma wannan zaman kwana shida ko bakwai sai zanto zama ne namiji ya kaurace mata amma a musulunci ko ba haka bane dan musulunci ya ce isna kullu shay'in illa nikah wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da a gare shi shi da mahaifinsa abbas ibn abdul muttalib an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya karbo magana daga annabi sura da aminci su tabbata gare shi billazi ya'ti imra'atahu wa hiya ha'id dangane da mutumin da zai zai wa matarsa ya kusance ta wa hiya alhali tana cikin haila menene hukuncin mutumin da ya sadu da matarsa a kwanakin hailarta kala annabi ya ce ya ku bi dinarin zai bayar da sadakar dinari daya aunis fi dinarin ko rabin dinari shi ne kafara da aka dora wa mutum idan mutum ya sadu da sa a kwanakin al'ada zai sadakar dinari daya ko rabin dinari an fahimta ku dinari kuma kaga kimar ta kenan abin da ke kimar dinari daya eh ba za mu iya sani ba sai waɗanda suke mu'amala da kuɗi za su fi mu sani tun da dinari ashirin shi ne ake yake kaiwa lissafi na zakka ko to bana lissafin sa kai na dubu nawa kenan dubu saba'in da wani abu ko to ka ji masu fitar da zakka saba'in da takwas da wani abu <laughs> saba'in da takwas da wani abu ta aha eh eh wannan duk al'ada ce ta mutane ba Allah ne cewa ko sa wadan sai suna danganta haihuwar gaba ya cewa wato yana faruwa ne a sakamakon saduwa da mace a kwanakin mai a kwanakin haila dan ba haka bane ba Allah ne cewa ko sa in likitanci ya faɗa ka an bincika ta fuskar likitanci anan da Allah bai cewa manzansa da ce ba ba wata aya ko wani hadisi da suka ce haka shari'a dai ta zo ta hana kusantan mata a wannan lokaci to malamai suna ta faɗin menene hikimomin da suka sa kusantar mata a wannan lokaci na farko suka ce ita kusanta din nan an halatta ta ne saboda istinta'i wato mutum ya samu holewa tsakaninsa da matarsa to idan akwai wannan al'adan kuma wannan holewar babu ita kenan waɗansu suka ce a'a ai lokacin da mace jinin al'ada ke fito mata akwai nau'i na radadi da kuma raunin jiki tare da ita da haka ba za a samu ansawar bukata ba daga bangaren ta yadda ya kamata da aka sai shari'a ta hana mutane kusanta saboda kar rashin samun biyan bukatar nan ya haifar da matsala tsakanin mutum da matarsa wadanda suka ce kaza dan suka ce kaza don abin da malamai suke faɗa kenan amma dai dukkan su suna kokarin zakulo hikima ne karkashin hali ubangiji dai ya ce wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adha fa atazil nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna Allah dai ya hana kusanta amma bai ce ga dalilin da yasa na hana ku kusanta ba wannan istinbati ne na hikimomi malamai ke yi amma cewa kusantar in ta faru shin tana haifar da haihuwar da baya idan an samu ciki ko ba ta haifarwa babu wani nasi na qur'ani ko na hadisi da yake haka amma sai a tambayi likitoci a ji so ne alin zikiri a wannan babin fata sa'alu alin zikiri in kuntum la ta'lamuna azan da yake azan to menene azan kenan a'a wai ka ce me ai ban gane abin da yasa ka kawo azan din ba kamar yadda ayin in ba kamar azan ne da da mutane ne kuma wani abu ne haka nan azan baya nufin din azan baya nufin najasa أو أبلادكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا تفيد وقت النساء كان لي أذن من مطر ما كان بعد كوبا يا الله كان سنامي أذن أما تكون جسا ne da sinikon ga da jasa ba amin saboda haka idan dai mutum ya kusanci mace tana cikin wannan kwanaki ya kasance ku bi dinarin aw nisfi dinarin to sai malamai suka yi sabani cewa an ce dinarin aw nisfi dinarin waɗansu suka ce wannan shakka ce marwaitin hadisin yayi ya manta mai annabi ya ce ko dai ya ce dinari ko ya ce rabin dinari waɗansu suka ce a'a ba shakka bane ba au a nan gurin littan wi'i dan nuna nau'antuwar abu ma'ana in ya ga dama ya bada dinari in ya ga dama ya bada rabin dinari duk wanda ya yi wadanda suka ce a'a ba haka ake nufi ba abin nufi mutane kala biyu ne akwai mawadata akwai talakawa idan yana cikin mawadata dinar idan yana cikin matalauta nufi dinar suka ce wannan shine zai fi dacewa da mu'amalar da addinin musulunci ke wa ƴaƴansa wajen dora musu abu mai nauyi in suna da nauyin dora musu na kasa in suna kasa din suka ce baka ji ba Allah ya ce idan kun saki mace ku ba su kyauta ta dawa kyautan dawa sai ce alal musi kadaruhu wa alal muqtari kadaruhu bata an bil ma'ruf ka kowanne haka wajen ciyarwa yace tik zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah suka ce to nan burin wajen kafara sai zanto dinar a wani dinar dangane da wanda ya kusanci mace wato ainihin tana cikin kwanakin al'ada akwai hadisin da yafi wannan tsoratarwa wanda yake cewa wannan akwai shine malamai suka ce to ya gafarta kenan suka ce bai gafarta ba babban barazana ce da dan kunne dan mutum ya nisanci abu domin da ya kafarta ai ba za a ce ya kafara ba kafiri sai kafara ta dawo da shi musulunci tunda aka ce ya kafara ta hanyar bayar da dinari dai ko rabin dinari ya nuna bai kafarta ba kenan to sai dai hadisin barazana yake dan saboda mutum ya tsaya a matsayinsa ko ya kifa inda amurki kenan na'am ya ce me ba sun bai ce ce yawwa bayani cewa ya kawo cewa da da ne mana amma mun ce maka anan azar din ba yana nufin wannan ya mayar da jini ya zama jisa ba ka nemo wani dalilin daban ba annan ba shi ne yanzu sai ka kawo ai ba ba inkari nake ba kasancewar jinin jinin al'ada jisa ba wannan nake inkari ba abinda nake inkari istidlalin cewa huwa azam shi ya mayar da shi na jisa. ni da kai mun yarda najasa ne amma me dalilin da ya nuna jasosa shine wannan hadisin da ka kawo yanzu amma wani zai ce mana wannan aya ce ta nuna jasosa sai mu ce ba mu yarda ba ka fahimta da kyau a nemo wani jasosa ta wata hanya daban istidlali da ayar ala najasati dami wannan shine abin da muka yi inkari amma kaunuhu najasa haza shay'un musallam an sallama cewa jinin al'ada najasa ne amma ina magana najasa ta zo shine a hadisai da yawa cikin su da wanda ka kawo yanzu tunda gashi annabi ya ce ki kankare shi sannan ki wanke ki tura har ya fita to ya zama nan ki tunda ba da haka da ba za ki a wanke ba kamar yaya kuskure yake a ce wa mutum ya sadu mace suna al'ada bisa ga kuskure sai yaya kuskure yake sai dai ita ce take al'ada ba sai masa bayani ba ko a anan gurin ya zo ne mutlak fil ladhi ya'ti imra'atuhu wa hiya ha'id bai ce mana ba da mantuwa yayi ko da kuskure yayi ko da sani ko baya sani ya tasaddaqu bi dinar a wani su dinar ai in mutum yana tare da mace yau da gobe idan kwanakin ta sun zo zai iya haddace ma shi da kanshi zai ga ya kamata ya sani wannan sabon kamun kuma hukuncin sai na hukuncin masu sabon kamun رواه hakim wa ibn al-qattan wannan hadisi malaman hadisi biyar Abu Dawud al-Imam an-Nasa'i at-Tirmidhi Ibn Majah Ahmad sun ruwaito shi wa sahahahu al-Hakim Hakim kuma ya ce hadisi ne sahihi wa Ibn al-Qattan haka Ibn al-Qattan ya ce hadisi ne sahihi wa rajjaha ghayruhuma wa qafahu wadansu daga cikin malaman hadisin suka ce hadisi ne mawqufi amma abinda bincike ya nuna hadisi ne ba mawqufi ba hadisi ne muttasil annabi ya faɗe shi da bakinsa sannan kuma hadisi ne sahihi ala shartul bukhari an gane ko kamar da idan ka duba cikin littafin irwaul ghalil fi takrir ahadith manar sabil an gane ko wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حابت المرأة لم تصلي ولم تصوم hadisin yana da tsawo amma an kawo iyakacin nan gurin dan a nuna mana wani abu na hukunce hukuncen jinin haila shine idan mace tana jinin haila ba za ta yi azumi ba ba za ta yi sallah ba dan annabi ya ce alaysa idza haratil mar'atu lam tusalli wa lam tasum shin mace idan tana haila shin ba ta kasance ba ta yin sallah ba ta yin azumi ba annabi ya faɗi wannan ne lokacin da yake cewa an nuna mata wuta sai ga mafiya yawan waɗanda suke cikinta wato mata ne saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam na farko suna da yawan mutuncewa a wata waya kuma sai yake annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su mata yace ban taba ganin ba mutanen da suke da karancin addini da karancin hankali irin mata yace abin mamaki ga karancin hankali amma tare da haka kuma sai ka ga mai karancin hankalin nan kuma ta yaudari mutum mai hankali da wayansa da shekarunsa da karatunsa da abin nan kuma yace irin mace yana da ban mamaki ina wani da karancin hankali ko mutum da shekarunsa a arba'in hamsin kuma ta yaudare shi to kuma sai mata kenan da aka hana ta karfin jiki ta aka ba ta karfi na makirci eh, da kulle kulle to sai aka ce saboda mai suke da karancin hankali saboda mai suke da karancin addini sai sai amma karancin hankalinsu shin ba a mayar da shaidar mace biyu a madadin shaidar namiji ɗaya ba an mayar dan Allah ce fa illam yakuna rajulaini farajulun mamra'atani in kuna neman maza biyu don su ba da shaida kan dukiya kuka rasa to ku nemi namiji ɗaya da mace biyu an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra wasu shine mahaifiyar Imam Shafi Muhammad ibn Idris Shafi. an kiraye su kotu su ba da shaida ita da wata mace sun shigo su biyu to alkalai suna da dabara ta gane mai laifi sai ta sai dai ku shigo daidai ma'ana ana son wannan ta shigo a tambaye ta ya bayani a rubuta wannan ta shigo a tambaye ta ita kuma ta yi a gashin bayanin su zai daidai da juna ko ba zai daidai da juna ba dan a gane gaskiya ko rashin gaskiya su da ta shigo da yarwata aka ce wannan ba dikin tabbata ta ce yarwa ta ce aka ce a mai da ita ta koma ce ya <laughs> ah, Allah ya ce ta shigo zaka ce ta koma a sai da yake yana zama a ina Allah ce ta shigo ta to Allah ya ce anta billahi in idahu ma ta zikira in idahu lokacin in da ta manta da ita tana mutane in tana wajen zai tana mu <laughs> a to kaga ba mamaki idan irin wannan ta samar da ta tafi imam shafi ba mamaki ke to kaga nan wannan na nuna mana jinan haila yana hana sallah yana hana yace shin ko bata kasance ba yace amma tawayar addinin su shin bata kasance ba in tana al'ada ba ta azumi ba ta kuma sallah kaga wannan tawayar addini kenan duk da cewa za ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba kenan idan mace ta kwana shida ko bakwai tana al'ada ba ta sallah kaga mijinta ya wuce ta kenan a kowane wata da kwana bakwai ko shida tunda shi yana sallah kullum to daga nan sai ya fita yawan addini kenan to sai annabi yake faɗa musu yadda za su cike wannan gibin da suka samu shine su yawaita sadaka kuma su yawaita istighfari sadaka istighfari annabi ya ba su cikin da gibin da za su ciki shi yasa lokacin da annabi ya faɗi wannan magana sai mata suka yi ta bayar waɗansu ba su da abin da za su bayar sai su cire dan kunnen su waɗansu abun wuya waɗansu walwalo bilal yana zagayawa tsakanin sai aka dabbar riga yana karba dan a tara ma talakawa a tara ma yara kanana a tara ma marayu ba wai dan annabi ta gidansa ba dan shi ba shi sadaka sallallahu alaihi wasallam na'am misali ne ne wanda mai aka da bai riga ai misali ne wanda متفق عليه في حديث طويل wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi cikin wani dogon hadisi wanda yake mai tsawo dan haka dai wato ainihin jinin al'ada idan ya zo ba a sallah kenan ba a azumi ko miji ba zai zake wa mace ba wannan duk ina cikin hukunce sa akan haka dukkan malaman sunna suka tafi akan haka dukkan limaman mazhabobin nan guda hudu suka tafi waɗanda suka zafafa suka ce a su dan mace suna al'ada za ta yi sallanta su ne khawarij su kuma khawarij dan su ba su da hadisi bane ba abin da yasa kuma ba wai dan dan suna kare ta annabi ba dan saboda su sun kafirta sahabbai to kuma in kafir ya kawo abu za a yadda to shine matsalar su to wannan da zai shine yau wadan suka dauko suna nan a Kaduna wai in mace tana haila wai za ta yi sallata za ta yi azumi wai Allah bai ce ba cikin Qur'ani in ka ce masa hadisi to su ba ce da hadisi ba to su sani cewa ga asalin su sune kawar kuma baban su na asali kakan kakan su na asali shine balaraban kauyen nan da ya zo masallacin annabi yayi fitsari a tsaye sahabbai suka tashi za su dake shi annabi ce ku kyale shi har ya kammala suka yi kare aka dauka aka zuba ruwa yace ku dauki ruwa ku zuba a wajen yace wannan mutumin a cikin sa ne waɗansu mutane za su fito in kun ga sallar su sai kun raina taku in kun ji karatun qur'anin su sai kun raina naku in kun ga ibadar su sai kun raina taku amma suna fita daga musulunci tamfar yadda kibiya take fita daga cikin kwari dan harbata kawaris kenan su inda suka halaka ba wai dan ba sa san addini ba zafin san addini suka gina shi akan jahilci to sai suka wuce addinin tafiya ta yi tafiya ke <laughs> addinin shi da ne ya yi don mutum ɗaya ne don mutum ɗaya ne kun fahimta da kyau to waɗannan su ne kawari sai da suka yi fito na fito tsakaninsu da alibi na Abi Talib lokacin da ke alifanci to irin wannan aqidar ce take so take na har ta shigo cikin musulmai wani wanda bai sani ba dai ya ganta cikin wani littafi na musulunci ko na wani wanda yake musulmi ya rubuta shi ya dauki aqidar ya da mutane in suna nawa kaduna wani su ba ruwan su majalisa ta yi sallar ko da tana cikin al'ada ba komai kawai ta yi sallar haka dan shirme kawai dan jahilci irin nasu to kuma ko mutum da ya ga dama sai ya sallar juma'a ba sai ya hada da mutane ba wa an abi eh a ba yan tajdid bane ba yan tasiri ai sai na ba yan tasini kenan wato tasinancin ne ya dauki salo daban-daban akwai yan tasini wanda suke gardawa zalla akwai kuma yan tasinin yan boko yan bariki su wannan sun karanta littattafan wani mutumin Egypt ne wanda yake a abin nan a America ya rayu Rashad Khalifa yana da rubuce-rubuce da yana turanci shi ya ma da awar annabta ka fahimta ko rubuce-rubucensa da dama yan boko sun yada su kuma da taimakon gwamnatin America aka yada sa musamman a Asia da kuma Africa ko musamman wurin dandalin su shine jami'o'i da manyan high institutes ta samu mutum mai kishin addini ya taso musulmi ne amma ba ya da background akan addinin musulunci ba ya da mabade na addinin musulunci saboda haka sai su dasa shi akan wata akida mummuna to kaga wannan yan ne yan boko kenan so sun inkarin hadisi amma ba irin yan ne masu allo ba kenan amma dukkan su sun tare a akida su daya sai dai wannan ya dauki abin a hanya ta gidadanci gidadanci haka da dandolanci a ciki wannan kuma da hanya ta wayo amma da dai sun haɗu ta tasha ɗaya kun fahimta da kyau rashar khalifa kuma Allah ya taimaka an kashe shi eh, da'awar annabta yi eh, wani yaro dan kasar kodi ya buga masa wasiƙa a ya buga masa telefon gidansa da ya buga masa telefon ya ce ya waye ke magana a cewa nan ne gidan khalifa rashad annabin Allah khalifa rashad ya ce kwarai da gaske ya ce waye ke magana ya ce ni ne mala'ika jibrilu <laughs> ya ce kariya kake ce to kai ma kariya kake mutum da yana ranar da ba sai kyale wani mutum ya zama mala'ika amma ya ana ya mara yi cikin kenan وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت an karbo daga hadisi daga Aisha Allah shi kara mata yadda ta ce lamma ji ina sarifa sarifa din nan wani wuri ne dab da maka idan ka taho daga Madina ya mu mamnu'un min sarfi kenan da dan wata ce ba sarifan da tanwini sai ce sarifa bil tanwin ta bi da tanwin kai ta ce lokacin da muka karaso kauyen sarif ni da annabi da sauran sahabbai a lokacin za a zo a yi hijjatul wada hajjin ban kwana da annabi yake nan tace histu muna zuwa nan garin sai haila ta zo mun fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi da da muke da gare shi yace if ali ma yaf'alu al-hajj ki duk abin da mai aikin haji ke yi ghaira Allah ta tofi bil baiti hatta tatuhuri sai dai kawai ba za ki yi tsawafi ga Ka'aba ba har sai kin yi tsarki idan mace tana cikin al'ada sai ta je umara ko aikin haji duk abin da mai aikin haji yake za ta yi za ta yi sa'ayi tsakanin safa da marwa za ta je kwanan mina za ta yi tsayawan arfa za ta yi kwanan muzdalifa za ta yi jifa za ta yi komai abin da ba za ta yi ba shine tsawafi sai ta zauna al'ada ta yanke sannan sai ta tsawafin ta dan annabi ya ce da Aisha ki duk abin da mai haji ke yi sai tsawafi ne ba zaki ki ba wannan sai ya kara mana ashe bayan kasancewar haila tana hana miji ya zake wa matarsa in tana cikin haila din tana hana mace sallah tana hana mace kuma azumi to kuma tana hana ta me dawafi daga cikin hukunce hukuncen da mai haila za ta fahimta kenan wato ana hana ta yin dawafi to kuma faɗin annabi cewa if alima yaf'alul hajju ki duk abinda mai aikin haji ke yi sai dawafi ne kawai ba za ki ba wannan ya nuna mai haila tana iya karatun qur'ani haka suka ce suka ce annabi ba abin da ya hana sai sai me to me yake naji bai halatta bai karanta qur'ani ya halatta ya halatta ya zikiri ya halatta yi istighfar ya halatta ya halala ya halatta karanta qur'ani to ita ma annabi ya ce ki duk abin da mai aikin naji zai iya yi ma zaki me ba zaki ba da wasu kun gane ai wa ma'anar shahid ko hadisin kuma muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaito fi hadisin tawil cikin wani dogon hadisi da yake hikaito aikin haji ko tafiyar aikin haji na'am eh za ta yi ta eh. yi ta shiga daren za ta iya shiga ai ba zama ta yi a masallacin ba ko malamai da suka ce mai haila ba za ta shiga masallaci ba cewa suka yi ta shiga ta zauna ne aka hana amma dan ta shiga ta wuce ya halatta an fahimta ko amma ta shiga ta zauna ne ba za ta ba ko shi imam ahmad bin hanbali yace madogarar su hadisin inni la uhilla masjida li hadidan aw junubin to wannan hadisin kuma da'ifi ne dan a cikin marwaitansa akwai wata mace mai suna Isra bintu Dajaja Imam al-Bukhari yace wa laha ajaib wato ba da hadisin take ne yace laha ajaib ce wannan ko abun mamaki a wurin ta yayyawa yawa a duniya domin malama hadisi suka ce haka fa shikenan sun sauke maka inji magana ta kare sai dai wani ba wa eh, Isra bintu Dajaja sunan take nan eh Dajaja na'am wai yake cewa kamar mata da suka je aikin maji daga wata kasa za a kai daga lokacin da su dawo to kuma in har wato suka tashi dawo wajen al'ada bai yanke ai da waya a ce ta je kwanakin aikin hajji ta kare bata al'adan bata tsaya ba idan ta bincika za ta ga lalle ta da ta ba kago in ta je ta za ta dawo binta yawa in kuma a ta zo ne dab da karshe ta bata samu ta dawo ne fara ba ta je za ta kuma yanki to a nan gurin ai ya kamata shi yasa ake kan a ma'aikatar a kuma a samu malami a ciki a hukumar razai za a dauki waɗanda suke administrators waɗanda suke an boko waɗanda za su tsara abu komai ya tafi kan tsari kuma a dauki malamai aikin su fatawa duk abin da za a yi kasance su za su faɗi yadda za a yi ta fuskar ilimi da kuma adalci da tsoron Allah to sai komai ya tafi kan tsari amma abin da ya sa aikin razai ya hargitse ba malanta a cikin sa dan kuma an sa malamai to ba sabo waɗanda suke masu ilimi na gaskiya da tsoron Allah ba kila sai dai a sa wani dan kawai yana da gata ba dan ya cancanta ba to wannan shi ke gurbata al'amura a nan kasar na'am a ba wannan mu wuce wannan ka nemi kasar daga baya tunda ba za mu yi wannan bayanin ka nemi kasar din baya wa an mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu ka nemi mai kasar daga waje ka tambaye shi wa an mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala an sallallahu alaihi ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya ha'id an karbo hadisi daga mu'az ɗaya daga cikin mutum hudu da annabi ce khuzul qur'ana min arba'a ku karbi qur'ani daga wurin mutum hudu na farko salim maula abi huzaifa na biyu abdullahi bin mas'ud na uku ubay bin ka'ab na hudu mu'az bin jabal annabi ce ku karbi qur'ani wajen wannan hudun zara kan ma da ta qur'ani lokacin annabi kenan mu'az bin jabal ce annahu ta'ala annabi sallallahu ya tambaya annabi da mun tabbata gare shi yace da shi ma ya yahillu lirrajuli min imra'atihi me yake halatta ga mutum dangane da matarsa wa hiya ha'id alhali tana cikin haila me ya halatta yayi me ya halatta me ne bai halatta bai yayi fa qala sai annabi ce ma fawqal izari abin da ke saman izari izari kuma shine zanen da ake daurawa a kugu duk abin da ke saman izari wato zani kenan ko abin da ke saman siket to ya halatta ga mutum kun fahimta da kyau rawahu abu dawuda wa za'afahu imam abu dawud ya rawaito hadisin kuma ce hadisi na da'ifi da aka suka ce inda ya inganta yana nuna kenan baya halatta daga cibiya zuwa gwiwa kace zaka shafi wani abu na wata lokacin tana cikin al'ada dan annabi ya ce ma faukal izari izari kuma galibi tsaya ko ugu yake zuwa abin da ya sama kenan wato banda kasa kenan to da ya inganta da sai ya ci karo da hadisin Anas dan Malik da annabi ya ce isna kullu shay'in illa nika komai ku yi sai sai saduwa yanzu nan wurin kaga har ma fokal izari ma ta izari duka kenan kai saduwa ne ba za a yi ba to amma nan ya zo ma fokal izari to amma sai kasance da'ifi ne sai aka huta <laughs> balantana ce sun ci karo ya za a hada su to da'ifi ne waɗansu ma suka ce ko ya inganta mana da tawili ma fokal izari din nan shine illan nikaha a can gurin kenan suka ce dan kar su ci karo da juna kama bai inganta ba balantana mu bukatu da wannan tawilin wanne wanda wannan ciki ya amur ne fa tazuru wannan ya wannan ya inganta amma wannan ya ya shafa annabi shi kadai haka amma can kuma ya ce mu ku yi komai illan nika amma shi ga da yake yi amma bai haramta maka wancan ba yace isna u kullu shay'in illa nika to sai ka ce dole kan daura izari kuma wa an ummi salamata radiyallahu anha qalat كانت النفساء تقعد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاتها أربعين يوما وعن أم سلمة an karɓo hadisi daga ummu salama Allah shi kare da gare ta kalat tace kanatin nufasa'u an nufasa'u wato mai biki kenan mai biki ta kasance ta kaudu takan zauna a ahadin nabi lokacin annabi ba da nifatiha bayan haihuwarta arba'ina yawman har tsawon kwana arba'in wato kenan wannan na nuna mafi yawancin kwanakin jinin biki shine kwana nawa kwana arba'in a lokacin annabi aka aka iyakance abin da ya biyo bayan kwana arba'in kuma mace za ta yi wanka ta ci gaba da sallah akwai wata magana shine mun saba kwana sittin kwana sittin din nan ba hadisi akai hadisin annabi ya tsaya kwana arba'in mafi karancin jinin al'ada jinin biki ba a yi mata iyaka ba ta fuskar shari'a idan mace ta haihu da awa ɗaya jini ya yanki shikenan ta fita daga biki kenan ta fita daga jinin biki kenan za ta yi sallah za ta yi azumi za ta yi sauran abubuwa idan sai da ta yi kwana biyar yanki haka in ta yi kwana kaza mafi tsawon lokacin da za a ba shi ne kwana arba'in wannan shine hadisi wanda ke ingantacce a wannan babu rawahul khamsatu illa an-nasa'i malaman hadisi biyar in banda nasa'i da sun rawaito wal lafzu li abi daud lafazin nan na abi daud ne wa fi lafzin lahu a wani lafazin na abu daud tace walam ya amurha nabiyu bi qada'i salatin lifasi annabi baya umarta da rama sallar da aka yi da ta wuce a kwanakin da ake jinin biki wa sahahahu al-hakim imam al-hakim ya ce hadisi ne sahihi amma bincike ya nuna hadisi ne hasan yana cikin irwaul galil shine jerin hadisi na 201 eh eh eh a yanzu ku da abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wannan kai kuskure Allah ya shafe mana bari a kira sallah sai mu ansa wallahi na manta tsaro duk da mun karanta a ina jin adarasin da yake na shekaran jiya ko kuma wani ko na shekaran jiya ko wanda yake kafin sa hadisin mutum biyu din nan da suka je suka yi alwala suka yi taimama kai suka yi sallah sannan kuma daga baya sai suka samu ruwa lokaci bai fita ba ɗaya daga cikin su ya maimaita ɗaya daga cikin su kuma yake maimaitawa da suka zo annabi ya ce da wanda ya maimaita a sabta sunna ya ce wanda kuma ya ce wanda bai maimaita din ba a sabta sunna yace wanda yana mai talakal ajru marratayn to a lokacin da ke muku hadisin ban san ingancin sa ba shine wannan uwa mal abdullahi abubakar yake cewa shi yayi bincike ya iske cewa hadisi ne hasanul lizati to shine ne karanto muku hasanul lizati yace kamar da binciken sa kai gare shi Allah saka masa alheri da mutane ga mutane to ayar nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum tum anna waɗansu yawa mun ji an isar mana a tambaya ɗaya kawai za mu ansa eh, anna din nan waɗansu malai suna suna fasara ta aina ci itum to a nan gurin sai su halatta har ku santan mace ta dubura wanda bai halatta ba har ana rawaito wannan daga Abdullahi da Umar amma bai ruwaya ba ta inganta ba daga gare shi kai fa shetan ake magana akai dan haka dai saduwa da mace ta dubura haramun ne jama'a akwai hadiri dan haka aka faɗa mana cewa akwai hadiri akwai na nesa kai hakuri ai ba yau muka kare ba da saboda ka tunda akwai hadiri ina kai kana da bakawa wani kuma zai je shiga motar hawa ko haya ko dan kabu kabu sai hakuri sannan sai lokaci na gaba in Allah ya kai mu dan gobe dai zan koma in Allah sai na sake dawo kuma da haka karatun sata gobe ba zai ba zai samu ba sai ai hakuri sai da dawo kuma insha Allah ta'ala Allahumma